السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد بنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة wa وبركاته Allah madaukakin sarki ya kama yau 29 ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam tara kuma yau sha uku ga watan bakwai miladiya takwas a wannan masallaci namu mai tarin albarka jami'u shekhi talhat salafi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatun hadisi na mako-mako a cikin littafin at-tajrid as-sarih li ahadith sahih na babban malamin hadisi al muhaddis أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمة الله wannan zai zama insha Allah majalisunmu na bakwai mala azzabidi ya ce babun an aisha ta radiyallahu anha an al-harith ibn hisham سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتقصد عرقا الإمام الزبيدي يشي باب بعد حقيقشين كتاب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم littafi na أشكن a cikin wannan da shi muktasar din da kuma asalinsa wato aljami sahih na al-imam al bukhari rahmatullahi alayhi babu bazi an aisha ta radiyallahu anha wannan hadisin an samu shi daga na aisha ummul mu'minin radiyallahu anha أن الحارث بن هشام رضي الله عنه للي الحارث بن هشام ألا يقاري جاء جريشي sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam faqal yace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah kaifa ya'tika alwahyu ya wahayi yake zuwa maka فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا النبي صلى الله عليه وسلم يبا الحارث بن هشام رضي الله عنه أمسى يشي أحيانا ونلوكش ya'tini misla salsalatil jarati wahayi yakan zo mini ne kan ji kara irin karar sarka da irin karar ƙararrawa wa huwa ashadduhu alayya wannan nau'in na zuwan wahayi shi fi min tsanani fa yufsamu anni sai ya zama an yaye mun wahayin ya gama abinda ake son amun wahayin ya tabbata wa qad wa'aitu anhu ma qala alhali na haddace na kiyaye na fahimci duk abinda mala'ika ya faɗa mini wa ahyanan wani lokacin kuma ya tamassalu liyal malaku rajulan mala'ikan yakan zo mini ne a cikin sura ta mutum fa yukallimuni sai magana da ni baka da baka ra'i ma ya ƙulu sai in haddace abin da ya faɗa mini qalat aisha radiyallahu anha na aisha radiyallahu anha da take wannan riwayar tace wala qad ra'aytuhu sallallahu alaihi wa sallam tace hakika na ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wani lokaci yanzilu alaihi alwahyu wahayi na sako masa في اليوم الشديد البرد a ranar da take da tsananin sanyi irin sanyin madina fa yafsimu anhu sai ya kasance wahayin ya yanke an gaba masa shi wa inna jabinahu alhali goshin annabi sallallahu alaihi wasallam la yatafassadu arqan yana mai zidda jibi yana mai zidda gumi wannan hadisi kamar yadda aka ambata mana shi al’imamu bukhari rahmatullahi alaihi ya fitar da shi a wurare guda biyu wuri na farko shi ne wannan a matsayin hadisi na uku hadisi na biyu afuwan a cikin littafin sai bukhari gabaki daya sannan al’imamu bukhari ya sake fitar da shi a kitabu badi ilhal can gaba can a babin da ya masa suna da babu mala'ika. mala’ika babin da ya ambaci mala'iku hadisi na 3,215 daga limamul bukhari ya ambaci wannan hadisin a wurare guda biyu wannan shine wuri na farko kitabu bad'il wahyi hadisi na biyu a cikin kitab din ya sa masa babi ba tare da yema babin unwani ko ya bashi take ba wannan limamul bukhari bai sake ambata wannan hadisin ba sai a kitabu bad'il khalq hadisi na 3215 sannan imamu muslim ya fitar da wannan hadisin a cikin kitabul fada'il a cikin sahihin sa shi kuma a babu arafin nabi sallallahu alaihi wasallam babun da ke bayani akan gunin annabi sallallahu alaihi wasallam filbardi a lokacin sanyi ya وحين يأتيه الوحي kuma ya. gumin sa yake idan wahayi ya zo masa shi al-imamu muslim cikin hadisin abin da ya kalla ki so da kake fitar da shi a kitabul fadail littafin da ke bayani akan falaloli bangaren fada'ilun nabi sallallahu alaihi wasallam falalar annabi sallallahu alaihi wasallam sai kulla babi ya kalli hadisin Inda an ambaci gumi a ciki kuma an ambaci lokacin sanyi kuma an ambaci lokacin da wahayi ke zuwa ma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana yin gumi to sai al-imamu muslim sai ya sa shi a cikin wannan babu sannan wannan hadisi shine hadisi na biyu al-imamu bukhari kamar yadda aka ambata mana ya buɗe littafinsa da hadisin eh, makka ishara zuwa ga wahayi ya fara a makka ya ce kitabu bad'in wahayi ila rasulillah sallama sai al-imam al-bukhari sai ya zabi ya bude hadisin sa da malamin sa wanda ba quraishi ne abdullah ibn zubair al-hubayli al-qurashi al-hubayli sannan kuma da ya tashi malamin malamin sa sai ya zabi alimu makka al-imam sufyan ibn uyayna rahmatullahi alaihi sai buɗa wannan sai kawo hadisin su shine hadisin ibn al-amal bin niyas wanda muka yi bayani a kansa a majalis da suka gabata to wannan kuma hadisin shi al-imam bukhari ya zabi ya buɗe shi da hadisin mutanen madina hadisin al-imam malik al-imam malik shi ya ruwaito wannan hadisin alimamu imamu al-bukhari ya ruwaito hadisin daga malamin sa abdullahi bin yusuf al-misri at-tinisi shine malamin alimamu imam al-bukhari ana so da kai ce haddathna muhammad bin yusuf muhammad bin yusuf shine al-misri at-tinisi to shine malamin alimamu imam al-bukhari shi kuma muhammad bin yusuf at-tinnisi shi kuma riwaya daga malik malik rahmatullahi alaihi alimul madina to shi kuma wannan hadisi ya ruwaito shi kamar yadda muke gani daga nana aisha radiyallahu anha ummul mu'minin nana aisha radiyallahu anha ba ta bukatar sabuwar tarjama kowa ya santa ya san kowa ce ce ita mun yi tarjamarta a wurare da yawa a lokacin da ake karanta umdatul akam sun haka babu bukatar sai an sake dana ta eh, abin nan dinta eh, an abbata su tari su amma shi wanda na na isha radiyallahu anha ta ce ya tambaya a musamman alharith ibn hisham alharith ibn hisham shine alharith ibn hisham ibn al-mughira ibn abdullahi ibn amr ibn makhzu ana masa alkunya da abu abdurrahman alƙurashi al-makhzuni shi al-harith ibn hisham idan ana son a gane shi aku adu billahi abi jahl yayansa shine abu jahl hajikun Allah abu jahal ne yayansa uwarsu dai uban su dai da abu jahal abu jahal shi Allah madaukakin sarki ya masa dangantakar ya musulunci kuma mutum ne mai daraja a cikin sahabban annabi Salama. sannan kuma ta wani bangaren ibnu anni khalid bin al-walid sannan dan kanwan baban khalid bin al-walid shi yasa zamu ji a sunan sa an ce hisham al-harith ibn hisham ibn al-mughira shi kuma khalid sunansa ba Khalid ibn al-Walid mun gani mamarsa ita kuma Fatimatu bint al-Walid ibn al da yana da alaka da Khalid ta bangare a yakin Badar da shi aka yakin Badar ya shigo a cikin ayarin kafirai mushrikai a Badar a shekara ta biyu sannan aka sake zuwa uhudu Allah ya tseratar da shi ba a kashe shi a badar ba saba'in ɗin nan da Allah maɗaukakin sarki ya sa aka kashe su a badar aka rage ma duniya sharri to sai Allah ya sa ban da shi saboda Allah maɗaukakin sarki ya kaddara masa zai musulunta so daga sai Allah ya bashi shi ba a kashe shi ba a yakin uhudu ya sake zuwa shi aka yi yaƙi yaƙin hudu kamar yadda muka sani a zahiri nasara ta tabbata ga mushrikai mushrikai suka kashe musulmai da yawa a matsayin suka ce sun yi ramakon abin da aka musu abada to da shi dai aka yi wannan amma Allah maɗaukakin sarki sai ya taimake shi a amul fati a fatu maka shekara ta takwas musulunta al-imamu al'imamu az-zahabi a cikin siru alamin nubala ya ce wa hasuna islamuhu sannan musuluncinsa ya kyautata wa kana khayyiran sharifan sannan mutum ne zaɓe mai daraja a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi an ce lokacin da aka yi yakin hunai annabi sama sai da ba shi raƙuma ɗari sauta shi kada manzo sama sai da ba shi raƙuma ɗari kamar da al-imam ibn hajar ya ambata a cikin al-isaba في تمييز الصحابة باي ده حديثي أتن صحيح البخاري باي ده شيء كما أصحيه مسلم وأن حديث ما شيء يغوي توبا na na yake ta yi riwaya cewa ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam so ba a hadisinsa sa bane an ambace shi a cin hadisi ina jin mun gane ai cewa ta yi ai an ce an Aisha radiyallahu anha أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف يأتيك الوحي يا رسول الله هذا ما حديث سبري haka bayi da hadisi a cin sahihani al-imam al-bukhari da al-imam muslim ba su fitar masa da hadisi ba kusan duk malamai ba su fitar da hadisin su sai al-imam ibn majah al-imam ibn majah ya fitar masa da hadisi tsara daya a cikin kitabun nisahi babu mata yusabbul bina'u bin nisa'i shi ya ruwaito hadisin da ke cewa annan nabi sallama ta zawwaja umma salama ta fi shawwal shi ya ruwaito wannan hadisin cewa manzo Allah sallama ya auri na na ummu salama din binta umayya a watan shawwal to shi ya ruwaito wannan hadisin shine hadisin sa ya rasu a ma'arikul yarmouk ya kokan da aka yi a biladu sha malamai suna da maganganu guda biyu akan rasuwar sa. wasu suka ce kashe shi aka ya yi shahada a yarmuk wasu kuma suka ce a'a a tsamunu a mawas ya mutu dama haka aka samun saɓani a game da sahabban da suka mutu a ma'arikul yarmuk ana yaƙi sai kuma Allah ya jarrabi sahabban salama da tabi'ai sojojin musulunci da annoba an sha mana batu akan wannan annobar ta amawas ciwo ne haka mutum yana zaune sai ji kamar an ɗan samu allura haka an caka masa a hankali a hankali sai ciwo ya ta girma kana iya cewa kamar ciwon kyansa ya rika kama su to sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin sun rasu da yawa to malaman tarihi so tari ba a cika tantance wasu cewa ne ya kashe su wasu ba iya tantancewa a ce ko yaƙi ne a yaƙi aka kashe su ko kuma wannan annobar ce sanadiyyar rasuwarsu sannan malamai sun yi sabani kan shekarar da ya rasu wasu suka ce shekara ta sha biyar bayan hijira wasu kuma suka ce shekara ta sha takwas bayan hijira wanda suka ce an kashe shi ne a yarmuk su suka ce shekara ta sha biyar bayan hijira ya rasu aka kashe shi wanda kuma suka ce a ɗa'unu a mawas ya rasu suka ce a shekara ta sha takwas ya rasu domin dama shekara ta sha takwas ita ce wannan dai shekara ta ɗa'unu a mawas to shi shine sahabinmu da aka ambata a cikin wannan hadisi al-harith ibn hisham abu da ke da alaka da wannan hadisin annabi sallama ya ba mu labarin da aka masa tambaya akan ya wahayi ke zuwa masa sai ya ce ahyanan ya'tini misla salsalatil jirasi malamai suka ce salsalatul asalsala shine in an ci a falfala ƙarar ƙarfe idan aka buga shi akan dutse shine ake ce masa salsala Ku sai ya zama wannan ƙarar da ƙaraurawa take yi irin ƙaraurawa mai ƙara ɗin nan irin ƙaraurawar railway ai ita ce ƙaraurawar gaske ko to irin ta ƙarar da take yi idan Allah ta'ala ya nufin ya yi wa ma'annin sassalma wahayi irin haka yake ji sai ji jan jan jan jan jan alamar wahayi ya zo masa nan za mu gani a wasu hadisai annabi salama a lokacin sai a ga yanayinsa ya canza duk da wannan hadisin ma ga sha ambata mana cewa eh, ana sanyi amma sai a gan shi yana zufa akwai ruwaya ta zo sai a ga manzal sama ya dukar da kansa haka kawai sai dukar da kansa haka sahabban sa ma idan suka ga haka kowane yanayi ya suke ciki su ma sai su dukan da kansu Huzaifa radiyallahu anhu ibn al-Yaman yace an taba ma annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi cinya sana jikin cinya annabi salama suna zaune kusa da juna yace sai da yaji cinya sa kamar za ta waje za ta fashe saboda yadda ake girgiza annabi صلى الله عليه وسلم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا wannan da fako shine salsalatul jarash malamai sun tattauna suka ce hadisai sun zo da yawa da suke bayani akan haramcin yin karaurawa yin amfani da karaurawa to me yasa nan kuma an ga bayanin wahayi aka amfani da karaurawa al-imam na hajar rahmatullahi alaihi a fatul bari ya bada amsa ya ce ba ana kamanta tarorawar wanda tarorawar da aka hana bace da yadda wahayin ke zo musu a yadda ake jin karar yadda tarorawa take kara to haka ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake jin kara malamai irin su al-imam al qadi iyad sun tafi akan cewa wannan ƙarar suka ce sautul malak sautin mala'ika sautun mala'ika manzo Allah sun ce kuma wa a shadduhu alayya wannan yafi mushi tsanani shi yafi ba annabi sama wahala wannan ƙarar da yake ji to fi wahalar da shi sannan daga nan ka yasimu anni Alfasmu shi shine al-iqla' abiyayanki al-iqla' ko al a abiyayanki فيفصم عني أي فيقطع في أينك وحيا أنجمع مسكينا ودقى ننجا أبن دا أكيم من زالة السلمة سلمة السلمة يحدش شيكي لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه إذا قرعناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه daga nan manzo su sai ya haddace سيدي kaga sai da sannan na biyu ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce wani zubin mala'ika yakan zo a cikin sura ta ɗan adam sura ta mutum sai ya yi ma'anin su salama magana wani zubin har su ma masu gan shi ya zo ga shi a fira da annabi salama yana magana da shi wani zubin sai ya zo a cikin suratu ya kalbi akwai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake ake buga misali wajen kyau da shi kyakkyawa ne a cikin sahabbai dihiya to sai malaika jibrilu alaihi salam sai zo a cikin surar dihiya dihiya zai nan shikenan malaika jibrilu ya gama ma manzo Allah su sallama wahayi duk su gama magana sai ya tafi yana tafiya kuma kawai sai dihya ya zo sai a kai shi da wasu kaya daban sai sha ah, yanzu dihya har ka je gida ka canza kaya kai ne ka canza kala ka sai manzo su kuma sai ya kalle su sai dariya ke ce za ka jibrilu aka fi sura sai mala'ika jibrilu ne ya a sura shida wani zubin kuma manzo Allah ta idan za a masa wahayin sai mala'ikan ya zo a cin suran mutumin da ba a san shi ba أمام حديث umar رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فالساد لس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام wannan حديثا ka gaba su sani ba har aka kai bayan ya masa tambayoyi guda hudu sa'alahu an al-islam wa sa'alahu an al to duk bayan ya gama sun man ai sun man talaka jairu wanda ya ka ziyaran nan ko azzairu sha'il wanda ya ka ziyara ya zo ya tambaya sai ta ce falabistu maliyan فقال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله عالمه قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم هذا بس سنقوا أي وينا زوا أحكا to shi ne wannan na na ishe radiyallahu anha domin ta nuna mana yadda manzo Allah su sulama kaifa yu'ani rasulullahi rasulullahi su sulama wa yu'alidu alwahya wa yu'alidu nuzul alwahya manzo sama yake fuskantar wahala yake fuskantar tsanani a lokacin wahayi in zai zo masa yana da ita ce ta gan shi manzalar salama ana tsananin sanyi wanda kuma ya san madina ya san irin sanyin da ake a madina an yi madina sai da manzon sama ya addu'a cewa Allah ya ɗauke shi ya kai shi ju'fa to tsananin sanyi madina tana ɗaya daga cikin garuruwan da ake lissafa sanyin su ne tsanani tsananin sanyin su annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo madina sai da sai da ya addu'a saboda sahabbai suna ta suna suna ta rashin lafiya eh suna ta suna ta rashin lafiya sai a ce wani bai da lafiya wani bai da lafiya manzo sun ya addu'a shi Allah ya dauke sanyin Madina ya jefa shi a teku a jefa shi a Jaffa shike na ta addu'a sai Juhu ta haɗe da teku sanyi ya sa ta haɗe da teku shi ne wannan fikhun hadisin da za a iya fitarwa na farko annal wahaya ya aki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala al-halatayn al-mazkuratayn wahayi da zuwan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne ta waɗannan yanayin guda biyu mafi yawancin malamai haka suka faɗi suka ce waɗannan su ne haloli guda biyu amma kuma idan wahayin zai zo to kuma akwai suran mala'ikan da kuma surar yadda wahayin zai zo shi yasa al-imam ibn hajar rahmatullahi alaihi sai ya ce halatun ukhra amma wasu halaye na daban da aka ruwaito cewa wahayi na zuwan ma'anar salama imamin min sifatil wahyi ko zai kasance sifa ce ta wahayin ba halin wahayin ba ne a sifarsa ce halayen su ne waɗannan guda biyu hali na farko shi ne ne mislu salsalatin jarasi idan zai ji wahayin ba za a ga mala'ikan ba sai ya ji wata ƙara kama ana buga ƙararrawa irin ta railway hali na farko kenan hali na biyu kuma shine an yi a fiye hulmalaku ala surati rajulin ya zo masa mala'ika ya zo masa ana kallonsa ya zo masa a sura ta mutum to waɗannan su ne hali guda biyu ko dai in ma an yi safiyar malaku wa in ma an yi zahara su ne halaye guda biyu ko dai ya kasance ba a ga mala'ikan ba ko kuma a'a a gan shi gashi nan falo ya zo amma a cikin sura ta ɗan adam dan adam din da aka san shi kuma dan adam din da sahabbai ba su san shi ba sai bayan ya tafi in ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ga dama sai ya musu bayanin cewa ai mala'ika ne ya zo musu da wahayi in kuma manzalar sama bai ga damar haka ba ba zai ambata musu ko wane ne ya zo ba to amma akwai suwar kuma bayan waɗannan halaye ne to akwai surori kamaji ka kada wuyin nahal kamar yadda wani zubin idan wahayin zai zo masa kuma akwai riwaya ta zo ta inganta ita kuma aka ce sai manzon sama sai ya jin kamar karar dabino iska na kada shi eh, dabino kun san yana da tsawo idan ana iska to idan iska na kada da bishiyar dabino sai ka jin to haka manzon sama yake jin wahayi idan zai zo masa wannafati fil ruwa'i ko kuma ya kasance sai a yi masa huri a cikin a arru'u alƙal kamar yadda maza suna yake cewa inda ruhal kudusi nafakha ko nafasa fi ruwa'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace mala'ika jibril alaihi salam ruhul qudus nafasa fi ruwa'i ya zo ya huri a cikin zuciyata me ya hura min ya mun wahayi anna nafsan lan tamuta cewa wani rai ba zai mutu hatta tastakmila rizqaha har sai ya cika arzikinsa sau da aka fattakullaha wa ajmilu fi talab ku ji tsoron ku yi takawa ku kyautata neman ku wal ilham haka nan ilhama akwai bambanci tsakanin annafasu fi ru'i da kuma mai al'ilha ilhama a kunsa masa wata ma'ana a kunsa masa wani ilimi a cikin zuciyarsa to di yana ciki haka nan wa ru'ya salihah haka nan mafarki ne kyau kamar da zamu gani a hadisi a gaba hadisin mu na uku cewa mafarki wani zubin akan zo ma manzo sama mala'ika sai zo masa a cikin sura ta ya zo masa da wahayi amma ta mafarki والتقليم lailatul isra'i bila واسطة haka nan kuma kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ba a kuma wahayi aka masa wahayi kai tsaye ba tare da wasiƙa ba wasiƙa babu mala'ika a yaushe a lailatul isra a daren da aka yi isra'i da mi'raji da annabi salama annabi salama kallamahu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarju laysa bainahu wa bainahu wasiqati wasiqatu a tsakaninsa da Allah babu wasiqa to duk wannan shi ma nau'i ne na wahayi wa in ba min sifati hamilil wahayi ko kuma ya kasance sifar shi ne dauke da wahayin mala'ikan kenan kama ji'ihi fi suratihi allati khalaqa khuliqa alaiha lahu sittu mi'ati janahi akwai lokacin da idan mala'ikan zai zo ma annabi da wahayi sai ya zo masa da surar ta mala'ika nan ba wanda zai ganshi sai annabi sallama idan ya tashi zuwa zai zo masa a surar ta mala'ika yadda Allah ya halice shi annabi sama a hadisi sahihi ce, mala'ika jibrilu alaihi yana da fukafukai guda shida to yakan zo ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin surar haka sannan eh, sannan da ciki wa ya ala kursiyyin baina samai wal ardi wa qad sadda al-ufuqa sannan kamar yadda kuma annabi mai ba da labari wata rana cewa mala'ika jibril alayhi salam ya zo masa da wahayi da zai zo masa da wahayi sai ganshi zuwa akan kujera wa qad sadda al-ufuqa mala'ika jibrilu da baki ɗaya ya tattoshe duk kasannin duniya babu wani sashi face akwai mala'ika jibrilu a wajen saboda girmansa to duk wannan ya tabbata a cikin hadisai suwori ne su abin nan suwar ne na zuwan wahayin amma halayen wahayin malamai da yawa sun tafi cewa su ne halayen guda biyu ko dai halatu alikhtifa ko halatu az ko ya kasance mala'ikan ya boyi ba a gan shi ba ko kuma ya zo a zahiri ya bayyana manzo Allah sallallahu ya ganta ko kuma a bada dama mutane sahabban annabi sallama su gan shi amma ba a suratuhul malakiyatu ba ba a surata ta mala'ika ba sura ta mala'ika ba wanda Allah ya ba wannan dama ya gani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine fiqhu na farko cewa wahayi na zuwa manzon sama akan waɗannan halayen guda biyu fiqhu na biyu anna ilma la budda fihi min mu'allimin lallai ilimi dole ce da malami fa huwa wasitatun bainal ilmi wal muta'allim shi malami shi yake zama tsakani ya zama tsakiya tsakanin ilimin da ɗalibi shi yasa ake ake ake tsoratar da mutum kai ya zama ya buɗe littafi ya koyi mabadi ul'ulu ilmu ma na farko farko ba a yadda ka zo kawai ka buɗe littafi da kanka ka koya ba akwai waɗanda suka shiga irin wannan yanayin musiba ya haifar musu a rayuwa a tarihi tun a baya haka a wannan zamanin namu haka ya haifar musu akwai ɗaya daga cikin malaman da suka rasu a ƙarni na shida abin da ƙarni na biyar ali ibn rudwan al likita ne shi al-imam zahabi rahmatullahi alaihi ya ba da sirarsa a cikin a cikin littafin sa sirar alamin nubala a inda shi su ita ce ba za a koyi karatu ba sai an je wajen malami ba likita ne shi amma shi koyi da kanta likitanci ka ga a wannan zamani ya ba ka je wajen shi ba ko kai ka zai maka allura mai da kai gurgu ba yi da malami to ka ga da damuwa sannan a irin wannan zamanin nama akwai irin su Abbas Mahmud al-Akkad wanda su ba su da malami da kansu suka zauna kawai suka yi ma kansu karatu sun haifar da damuwa a musulunci suka ɗau biran da da suka rika rubuce-rubuce akwai rubuce-rubucensu da suka haifar ma da musulunci damuwa a wannan zamanin su ɗauki aya suna fassara ta yadda suka ga dama saboda ba su je sun zauna a gaban malamai sun karɓi ka'idojin ilimi da kuma tuwasun ilimi ba wanda hadisi na tabbatar ba anna al-ilma la budda fihi min mu'allimin dole abin da ilimi na bukatar wanda zai karantar da mutum shi ka je wajen malamai ka yi karatu a wajensu shi yasa al-imam a cikin al da ya kawo manyan siffofi guda uku na malami a cikin siffofin nan guda uku ya ce ya kasance ya zauna a gaban malamai ya yi karatu a wajensu sannan za a yi itibarin ka a matsayin kai malami فجعل الله تعالى الملك واسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم sai Allah madaukakin sarki ya sanya mala'ika ya kasance tsakaninsa ya zama shine wasiƙa tsani tsakanin Allah da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ga dama kawai shi kenan sai ta kunsa ma annabi sallama ilimi amma saboda a koyar da mu darasi cewa idan za mu koyi ilimi mu je gaban malamai mu koya to sai Allah ya sanya mala'ika ya zama shi zai rika zuwa yana karantar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam karatu sannan fikihu na uku annal ilmi la yahsulu bi ilimi ba a samun ta galala kawai shi kenan ka zo ka sami ilimi haka nan ba tare da ka sha wahala ba bal labudda fihi nau'u mashaqqati dole sai akwai wani nau'i na wahala a ciki ko da ilimin zai sauƙaƙa a gare ka zama kafin to sai ka sha wahala in annabi Musa alaihi salam zai ce kallaki na min fari na hada na saba hadisin da za mu karanta kuma na gaba shi ya fi shaida a kan haka sai da aka matsa annabi sama har su uku gatsani sun magatsani saniyata sun magatsani salisata ta kala kara ta kultu ma ana bi kare wannan na nuna cewa ilimi dole sai an sha wuya shi sa limam muslim a cikin mukaddimarsa ya kawo asiri daga ibnu abbas radiyallahu anhuma yake cewa al'ilmu la yujadu bi rahatil jasad ba a samun ilimi da hutun jiki kada mutum ya ci shi ba zai sha wahala ba haka yake son kawai ilimi ya zo masa galala mai hikima ya ce walai taktisabul mali duna mashaqqatin tahammuluha ko tahammaluha fal ilmu kaifa ku kudi ba a samu wani sai an mamare shi yau Allah kai sun marin da aka wani a kasuwa yau da guje-gujen da ya yi kwanakin bayan na je wata kasuwar ƙauye wanda mota ta gosulo ya rike ma a cikin aka rike ma a gosulo wani ya zo ya rika mana abin nan fito ya kama da fito ya rika nuna ya rika bude mana hanya ina jin sai da ya tafiya da mu wajen kilomita hudu kuma tunanin shi kila da za mu dauki naira hamsin mu bashi sai ya gode mana naira hamsin hage ya iya haƙurin wannan amma ilimi ne za ka ga mutane ba sa iya masa haƙuri shi shi ne ba a masa to ga manzo Allah ta salama ka gani al-imam ibn hajar yace da annabi sun yace huwa ashadduhu alayya hali na farko din inda yake jin wahayi na zuwa maka kamar karar karaurawa yace yufhamu minhu anna alwahya kulluhu shadidun an fahimta da baki da wahayin da ake ma'an sun ba sauki a ciki wahayin da Allah yake ma'an sun baki da akwai tsanani a cikin sa walakin na hadhihi sifata ashadduha wa huwa wadih sai dai wannan sifa ita ce ta kuma manzo Allah sama tsanani shi wahayi da Allah yake ma sun baki da ba sauki a ciki tun Allah ce inna sanulqi alayka قولا ثقيلا كذا باع ثامن إلني ده صوتي الإمام مسلم رحمة الله الإمام أحمد بن حنبل أتم مسندين الإمام مسلم سويت حديثي بعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه يتي كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوعي من زال سما إذا أكسوا قمس دوحي قريب لذلك في أجيش ياشي بدأ موح يسير كريبا ومكروبا زع جمع نسمى حنك ليش يا كعش وتربد وجهه سنة سيعة قفزك ستا تنزع في قلع قلع قلع قفزك شفا وقوما كمان شبكتوك الهالي من نسمى قريبي أما إذا موحي يزوم سنة سيعة قفزك ستا وقوما توكتوك أقير رواية لتزو تشي إحمر وجهه sai a ga kuka sai wani irin ja jan damuwa domin a nuna maka cewa ba abu bane mai sauki shi da aka masa wahayin ga wahalar da ya sha kai kuma da za ka ɗauki wahayin ka karanta a kai kawai so kake shi kenan wahayin kai ma da za ka samu dama shi kenan sai a zo mutum ya je kawai sai a zo wani ya zo wai wai fata ne sai a zo kada a rubuta wani abun banza a takarda wai a baka wai a ce ka je wai wai za ka haddace shi kuma mai tallan na ai da ya haddace karatun ya amfani da shi ba zai zo yana wannan tallan ba in da ya haddace karatun ya fahimta to ba zai zo yana tallan ba har ya siyar maka da da da fahimu in da shi fahima to ba zai zo ya siyar maka da fahimu ba domin waɗanda suka fahimta ai ba su kai da fahimu karantarwa suke yi amma shi inda za ka gane ƙarya ne an kai shekara ina jin wajen kusan ashirin na zo na tarar da wasu su ana irin wannan wa'azin turmin aka zo aka wani yaro almajiri ya zo gaja-gaja aka zo tun a lokacin aka ce kwa nan naira hamsin shekara ashirin naira hamsin babban kuɗi ne shi ke nan na samu almajirin nan na ce masa ka ci abinci ya ce bai ci ba na ce ka je ka ce abincinka da kuɗinka a gefe ana wa'azin turmi ana sai da fahali za ka haddace ƙur'ani za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza na ce ma almajin na kai kai kana jan karatun da yake ba daidai ma yake jan ayoyin ba yayi banza da ni ya je mika naira hamsin din aka miko mishi faham ina jin hatta la'ana ma fahima har yanzu bai fahimta ba kaga da shine wanda so da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shan wahala sai kai ne kuma kawai da ni muke son kai mu same shi galala ba a samun ilimi haka nan sai an sha wuya sannan al'ima sayyidina ubada ibn sulamid da ya sake ruwaito hadisi shi ma riwayar al-imam ahmad da al-imam muslim yace idza unzila kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza unzila alaihi al-wahyu nakasa ra'sahu annan sama ya kasance idan aka sulka masa da wahayi ana yin wahayin kawai sai a ga ya dukar da kan ya dukar da kansa wa nakasa ashabuhu ru'usuhum sannan sahabbansa su ma duk sai su dukan da kawuna alamma utliya anhu rafa'a ra'sahu idan wahayin ya tafi a gama wahayin to shi kenan shi an su mai dago kansa daga nan sai masa habbansa bayani cewa ga abin da aka masa in aya ce ta alkur'ani ayoyin alkur'ani ne sai karantar da su sai bayan ya karantar da su sai ce to ku je ku rubuta su a waje kaza ku hada su da ayoyi kaza kage da aka yi da haka wannan hadisi hadisi ne mai girman sha'ani da yake bayani akan yadda Allah ta'ala yake ma'annar sallallahu alaihi wasallam wahayi al-imamu az-zabidi rahmatullahi alaihi ya sake ce mana babun an aisha ta ummul mu'minin radiyallahu anha qalat أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم قدم إليه الخلاء فكان يخلو بغار حذاء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار قراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ وقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وربك الأكرم الذي علم بالقلم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة خلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلمة وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزب ابن عم خديجة وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عني فقالت خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جزعا ليتني حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا وإن يدركني يومك أنصرت نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوعي وأن حديثي na رضي الله عنها ta شي حديثي shi الامام al-bukhari ya shi da malamin yahya ibn bukairi yahya ibn bukair al-misri yahya ibn bukair al-misri shi ya wannan malamin al-imam al-bukhari a wannan hadisi shi kuma yahya ibn bukair malamin sa shine al-layth ibn sa'ad al-layth ibn sa'ad alimu misr malamin masa da malamai suna ganin huwa alamu malik akwai malaman da suke ganin ya fi al-imam malik ilimi akwai murasala abun nan sa abun nan tattaunawa ta rubutu tsakanin sa da Imam Malik akan ka'idojin da Imam Malik yake istinbatun hukunci a da su daga ciki gaba gaba akwai amalu ahli al-Madina al-Imam al ibn Sa'ad rahmatullahi alaihi yana ma Imam Malik tare me yasa zai dauki amalu ahli al-Madina ya sa shi ya zama dalili da cikin dalilan da zai kafa hujja da su shi kuma Imam Malik ya bashi hujjoji to akwai waɗannan al-imam bin qayyim rahmatullahi alaihi a cikin littafin sailamul muqin ar-rabbil alamin ya ambaci wasiƙar da shi allai ibn sa'ad din ya rubuta ma al-imam malik sannan wasu malamai sun ambaci ita wasiƙar da shi Allah ibn sa'ad ya al-imam malik din ya rubuta ma ibn sa'ad to shine ruwaito wannan hadisin har zuwa karshen isnadi isnadin ya tike zuwa ga nana isha radiyallahu anha nana aisha ta ce malamai suka ce wannan hadisin hadisin yana cin abin da malamai su ci mishi marasilu suhaba domin lokacin da abin ya faru na aisha ba ta nan ba ta nan ba ta nan ba ma haife ta ba ba haifin nana aisha radiyallahu anha ba a lokacin to sai malamai suka ce ko dai manzala sama ne ya ba ta labari amma kuma da ta tashi duwaya sai ta ce mai awwalu ma budi sallallahu alaihi wasallam ba ta ce qala rasulullahi sama awwalu ma budi ikibihi ba ina jin mun fahimci sigogin guda biyu cewa ta yi awwalu ma budi sallallahu alaihi wasallam farkon yadda lamarin anisma ya kasance na wahayi ko farkon abin da aka fara ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na wahayi sannan ba cewa ta yi ƙala rasulullah sama awwalu ma budi bihi ba ko kuma kana awwalu amri to sai suka ce wannan yana cin marasilu sahaba abinda sahabi ya faɗa amma a tsakaninsa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akwai wasiƙa ko kuma malamai suka ce ba annabi su mai bata labari ba kila wani sahabin ne da shi abin ya faru misali kamar babanta abubakar radiyallahu anhu kila shi ne ya ba ta labari amma ko bata waye ba ta labarin ba to dama wannan baya cutarwa marasir sahaba sahabi ya ce annabi ya ce ko da a tsakaninsa da manzon sama akwai wani sahabin amma bai ambaci wancan sahabin ba ba matsala لأن الصحابة كلهم عدول domin sabai gabaki ɗansu adilai ne ba ka bincike a kansu ba a bincike a kan sahabi mun sannan wannan hadisin al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin kitabu at-tafsir a cikin eh, babin da ke bayani akan tafsirin suratul Iqra wato suratul Alaq to bari mu fassara wani abu daga cikin hadisin kafin hadisi ne mai girman sha'ani ta ce awwalu ma budi abihi sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi farkon abin da aka fara ma annabi sulama na wahayi har ru'ya as-salihatu kyakkyawan mafarki farkon lamarin annabi sulama da Allah zai fara masa wahayi to da mafarki ya fara in launi a cikin bacci kaga wannan karfafawa ce domin ana yin arru'uya a cikin abu a farke hmm? <laughs> fakana la yara ru'ya sai manzo sama ya kasance baya ganin wani mafarki duk mafarkin da zai zo masa illa ja'at misla falaq as-subh ashe sai mafarkin din ya zo masa kamar yadda safiya ke yayewa haske zai ga zai ga duk mafarkin da zai ce ga haske baya mafarkin duhu ثم حبب إليه الخلاء tun daga fara mafarkin nan nata sai aka sa masa son keɓewa baya son shiga cikin mutane kana yakhdu bi ghari hira'in shi ya kasance yana zuwa ya keɓe kansa a kogon da ake ce masa kogon hira fa ya tahannasu fihi sai ya je ya riƙa tahannufi a ciki ku fassara tahannus a haka sai suka ce wa huwa ta'abbudu shine bauta at-tahannus at-ta'abbud za mu ji waye wannan fassarar da sabanin da malamai suka yi akan fassarar waye shin na na shi ta fassara da kanta ko kuwa a urwa rahmatullahi alaihi almajirin ta kuma ɗanyarta domin shi ne riwaya daga gare ta ko kuwa a almajirinsa muhammad ibn muslim ibn shahabin zuhri shi ne riwaya shi ne fassara malamai sun tattauna akan wannan zawati al'adad al-layali zawati al'adad jirare masu yawa sai manzo sama ya tafi kogon hira ya zauna a can baya shiga cikin al'amuran mutanen garin makka qabla an yanzu ila ahlihi idan ya tafi waɗannan kwanakin qabla an yanzu ila ahlihi kafin ya dawo zuwa ga iyalinsa qabla an yanzu qabla an yarji'a wa yatazawwadu lidhalika sannan kuma sai ya dawo sai ya sake guziri ce sake ɗiban guziri ga masu sama ba bara yake zuwa je yi ba sannan ba wani yake tunanin ya je ya zauna a kogon nan wani shikenan bandana da ka Allah kan shayar da ita ruwa ba zuwa yake yi sai ya dawo ya samu abin da zai ci gaba da rayuwa da shi a kogon hira daga nan sai ya koma sun ji'u ila khadijata sai ya dawo wajen da na khadija fa yatazawwaju li misliha in ya ƙara waɗancan kwanakin sai sake da wajen na Khadija radiyallahu anha sai sake samun guziri kwatankwacin irin wannan hatta ja'ahu al-haqqu haske da wahayi ya zo masa al-haqqu huna al-wahyi haske da wahayi na farko ya zo masa wa huwa fi ghari fira'in al-hali yana cikin kogon jira fa ja'ahu al-malaku to daga nan ne mala'ika ya zo masa sai mu tsaya a nan a wannan fassara in sha allahu a karatu na gaba sai mu ji tarihin tafsir hadisin sannan kuma sai mu zo mu ji abubuwan da suke da alaka da hadisin Allah madaukakin sharki ya taimake mu ya kara mana fahimta a cikin addini Allah ya kara mana san Annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma bin sunnar sa Allah madaukakin sarki ya shirya da mu ya dora mu akan hanyar daidai ya shirya da mu da zuriyar mu gabaki ya saukar da alkhairi da zaman lafiya a cikin kasar mu damuna da take take ruwa da yake sauka muna fatan Allah madaukakin sarki ya sa alkhairi a cikin wannan damuna wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh